This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 da mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL Niyya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Bello Habib Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin muna wannan yammaci na Juma'a. I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. Muhammadu Buhari yake rantsuwar kama aiki a zaman shugaban Najeriya da zuwa birnin Abuja. Za mu je cikakken bayani amma kafin mu nisa ga Bello nan da kanun labarai. To Malam Ibrahim kanun labaran na cewa shi fa sabon wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce dole sai an ceto ɗaliban Chibok. Jami'ai a ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane hudu sun rasu daga fashe-fashen bamabamai a yau dinnan. Sannan a Iraki ma an samu fashe bam guda biyu. Allah Ubangiji ya kyauta kamar yadda kuka ji Muhammadu Buhari shine shugaban Najeriya a yanzu. The command center will be relocated to Maiduguri and remain until Boko Haram is completely subdued. To, a bayan labarai za mu tuntuɓi abokin aikin Aliyu Mustapha na Sokoto da ke Abuja domin jin yadda aka gudanar da bikin miƙa mulkin masabar gwamnatin ta Muhammadu Buhari wakilanmu da suke ci abuja suna tafi suma da rahotanni kan bangarorin wannan bikin rantsarwa na yau da hirarraki da baki na kasashen waje da na cikin gida kan wannan biki za mu ji muhimmancin wannan sauyin da aka samu ga najeriya da ma afirka baki daya sannan kuma shirin musulunci tushen rayuwa a yau dai magana ne kan ma'anar rantsuwa da kur'ani kamar da shugabanni suke yi a halin yanzu ga labarai Jama'a masu mu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram har sai an ceto ɗalibai mata sama da ɗari biyu da aka sace daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar ta gabata. a jawabin da ya yi bayan rantsar da shi yau juma'a mr buhari ya ce dole ne a ceto ɗaliban chibok waɗanda mayaka suka yi awon gaba da su a jihar borno sabon shugaban ya kira boko haram a matsayin wata kungiya mara imani da rashin allah a zuciyarta kuma ta nisanta matuka daga addinin musulunci buhari wanda ya karbi ragamar mulki daga hannun goodluck jonathan shine dan najeriya na farko da ya kada shugaba mai ci a zaben jefa kuri'a kuma ya dauki rantsuwan kama bakin aiki ne a lokacin da ake gudanar da bukukuwa a birnin tarayyar najeriya abuja da ke kewaye da hotuna da kwallaye da kuma kyallaye ma launukan fari da ruwan ganye wato launukan tutar najeriya a jawabinsa na farko mr buhari ya ce yana son 'yan najeriya su taka rawar gani kuma najeriya ita kanta a matsayin kasa ta taka rawar gani a jagorancin shugabanci a nahiyar afirka baki daya najeriya dai ta fi kowace kasa a nahiyar yawan jama'a kuma ita ce kan gaba a hako ɗanyen mai a duk faɗin nahiyar afirka sabon shugaban ya amince cewa kasar na cikin matsalolin tattalin arziki a ciki har da matsanancin rashin ayyukan yi da bakin talauci kuma alkawarin takalar matsalar rashin wutar lantarki nan take jami'an kasar saudiya sun bayyana cewar akalla mutane hudu aka kashe a juma'an nan a wata fashewar bam a wani masallacin mabiya ɗariƙar a da ke gabashin kasar kuma wannan shine karo na biyu da aka kai irin wannan hari a kwanakin nan wannan fashewa ta abuku a lokacin da ake hudubar sallar juma'a masallacin da ke birnin damman hotuna da bidiyo a kan shafukan sada zumunci na intanet sun nuna bakin hayaki na tashi daga ginin yayin da jama'ar da suke gefe suke kuka ya zuwa yanzu babu tabbacin cewa ko dan harin konar bakin wake ne kai wannan harin ko kuma dai an dana abin da ta fashe ne a cikin wata mota ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai wannan hari kamar yadda ta ɗauki alhakin wanda aka kai a makon da ya shige labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jami'ai a hukumance hukumomin tsaro a kasar iraki sun sanar cewa motoci guda biyu shaƙi da bababamai sun fashe a wasu manyan otel guda biyu da ke birnin bagadaza lamarin da ya sanadiyar rayukan akalla mutane goma da raunata kusan talatin fashewar farko ta faru ne a wani filin ajin motoci da ke kusa da babylon hotel a yammacin jiya alhamis inda mutane shida suka rasa rayukansu wasu goma sha hudu suka raunata jim kaɗan wata mota ita ma cike da mamamai ta fashe a kusa da meridian otal da ke kusa da otal ɗin sheraton a nan mutane guda hudu sun rasu sannan wasu goma sha uku sun raunata ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari a ƙarshe amurka ta ce dubban 'yan gudun hijiran da suke cikin kwale-kwale akan teku na buƙatar agajin gaggawa na ceto su mataimakiyar sakatar harkokin wajen amurka ann richard ta gaya wa manema labarai a birnin bangkok a yau juma'a cewar dole ne a ceto rayukan waɗannan mutane nan ba da jimawa ba ta kara da cewa dole ne a samar da hanyoyi mafiya amfani wajen tattauna waɗannan batutuwa da ɗaukar matakai saboda jama'a na guduwa suna hawa kan teku a kan kwale-kwale. Richard ta ce ya kamata a duba musabbabin wannan matsala domin fahimtar dalilin da ya sa mutane ba su da mafita sai guduwa daga ƙasashensu ta yin balaguro mai matuƙar hatsari. To labaran duniyar kenan aka saurara daga nan VOA. To madalla muna tare da abokin aikinmu Aliyu Mustapha na Sokoto daga cikin Abuja to amma kafin mu tattauna da shi bari mu ji yadda Muhammadu Buhari da mataimakinsa suka rantse har ma da martanin PDP daga bakin Nasura da Mail Hikaya. Ai Muhammadu Buhari do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. janar buhari ke shan rantsuwar zama shugaban farar hula na biyar a tarihin demokuraɗiyyar najeriya bayan rantsuwa da amfani da littafi mai girma wato alkur'anul karim zan tabbatar da gaskiya da amana ni ba ni da wasu 'yan lele ko waɗanda za su rika juya ni kowa nawa ne the command center will be relocated to degree and remain until boko haram is completely subdued buhari ya bada umarnin komar da rundunar sojin najeriya mai duguri don murkushe boko haram da kwato matan chibok sabon shugaban bai yaba hukumar zaɓe kai tsaye ba don nasarar tasa amma ya jinjina wa 'yan najeriya da dagewa don nasarar da nuna jonathan ya yi dattakun amincewa da kayi ba kamar yadda wasu ke fargaban zan yi dinar miki a kansu ba in na samu nasara in ji buhari ni dai ba zan ci zalin kowa ga abin da ya shuɗe a tarihi ba it is only when the three arms act constitutionally Matakan gwamnati guda uku in ji Buhari za su yi aiki ba tare da yi wa juna katsalandan ba. Da ya juya kan wutar lantarki, Buhari ya nuna takaici rashin ingantar wutar tun dawa demokuraɗiyya tara Duhu kawai aka samar in ji Buharin yana mai ba da tabbacin samar da wutan inganta noma, haƙo ma'adinai yaƙi da 'yan fashi masu sace mutane da zaman kashe wando. na hannun daman shugaba jonathan mike omeri bai nuna kin jinin a binciki gwamnatin tasu ba aikin eh, da muhammadu buhari zai yi ya riga ya san su ya zayyana ta in yana da bukata ya binciko domin a yancin yancinmu a mana da shi ko hakkinmu ko wani eh, ababenmu da aka ba wura ta hanyar handama da sauransu amma mana da shi domin a ci gaba da aikin da aka sa gaba bismillah abin da ake bukata kenan ba wai eh, ana so a yi irin wannan bincike ko wani abu ana so a na ma su bane amma a yi gyara amma da ke ma kuma ba ka shakkar komai a'a wallahi alhamdulillah mun gode Allah da an bamu opportunity na ah, mun service kuma muna nan da karfin mu a shirye muke ci gaba da taimaka ah, da goyon bayan gwamnati shi mataimakin shugaban kasa wasu banjo ya rantse dan wa'adin mulki na tsawon shekaru hudu in Allah ya kai rai Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya Najeriya kasa ne ya uwa daya uwa daya uba daya kasa da yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. To ma da lage da Nasiru da kuma Shatima Mansur to kamar yadda na ce muna tare da abokin aikin mu Aliyu Mustapha na Sokoto daga can Abuja kai tsaye. Ah, Aliyu na fata kana ji na. Ina jin ka tangararren Malam Hiro. Yawwa, to Aliyu ya kaga wannan bikin rantsar da shugaba da aka gudanar yau ne. Malam Hiro yau Najeriya kamar wata amarya ƙasa ce a yadon duniya saboda yau kamar da shi kanshi Buhari ya lura ƙasa ce da ke morewa kyakkyawar fata daga kusan kowane kusurwa ko lungu na duniyar nan. Mm. Taron nan dai ya samu duk irin halartar da ake bukata a samu daga kasashen duniya daban-daban daga bangarori da nahiyoyin duniya daban-daban domin ba na zaton akwai wata nahiya ta duniya da bata samu wakilci ba a wajen wannan taron ba na zaton akwai wani jinsi na bil'adama da bai samu wannan wato wakilta a wannan taron ba hmm. kuma ba na zaton akwai wani addini a duniyan nan da bai samu aka wakilce shi a wajen wannan taron ba rana ce da najeriya take morewa wato haɗin kai tsakanin al'ummata yau 'yan najeriya da inda suke a cikin ƙasar na sanadin wannan bikin da aka yi abuja malam ibrahim mm. suna cike da farin ciki da kishin ƙasa da kuma kyakkyawar fatar cewa za a samu kuma ta gari aliyu akwai wani abin da kaga ya bambanta tsakanin wannan biki da aka gudanar yau da kuma irinsa da aka saba gudanarwa a can baya ai kware kuwa ka san wannan shine karo na farko a tarihin najeriya da aka samu jam'iyyar adawa ta karbi mulki daga jam'iyya mai mulki saboda haka su kansu yan adawa tsofaffin yan adawa mutanen eh, su apc kenan wasu su in ka gansu sai ka ga kamar ba su san maya za su yi su sarrafa wannan sabuwar dama da wani sabon tauraro da haske da ya fito musu ba wasu sukan ce wai da jam'iyyar pdp da apc kowane sai ya koyi zama a matsayinsu sabo da ya samu ma'ana sai pdp ta koyi zama 'yar adawa apc ta koyi zama jam'iyya mai mulki saboda haka wannan ya taimaka wajen kara janyo mutane su so su taka rawa a cikin wannan ko dai ta hanyar zuwa da kansu su halarci wannan abun kuma kada ka manta yadda ake yayin da ake sa a na abuja ana yin sa a jihohi da dama na ƙasar nan inda gwamnoni sababbi ko kuma ake wasu wankan garza ana sake maida su kamar irin su goyon nasarawa da sauransu. Eh, um, Saboda haka wannan ya bambanta ta hanyoyi ban ba shakka. Aliyu wani abin da muka gani wanda ya burge shine cewa da 'yan jam'iyyar PDP wato kamar shi tsohon shugaba Goodluck Jonathan da sabon shugaban da duka makarabansu lokacin da suka fito cikin wannan dandali ko ya fito cikin annashuwa kamar yan uwa ba wai irin hauragiyar da aka ji da kuma irin abubuwan da aka yi ta fargaba lokacin zaben nan ba ko me za ka faɗa mana game da wannan idan ka lura ma lura lokacin da aka fito zaben nan goodluck bello jonathan ya kira muhammadu buhari ya taya shi murna cewa ya ba da kai bori ya hau mutanen pdp da ba su ji daɗin wannan mataki da shi goodluck johnson ya ɗauka ba a hatta iyalansa na cikin gidansa ba su ji daɗin wannan matakin ba amma a ta wannan matakin ba wai kawai ya ceto najeriya ba ne ya haskaka kiman najeriya a irin duniya saboda yau najeriya ta zama a bar koya ko a cikin jawabin ma da aka yi a wannan filin na eagle square abuja an yi maimaita da jaddada cewa akwai bukatar kasashen duniya su koyi da Najeriya musamman kasan kasashen Afirka da dama suna eh, fama da irin wannan likita na cikin gida kamar su Burundi hmm. da ake kokarin a yi mulki da sauransu inda shugabanni ba sa so su sauka. To aka samu ita uwargijiyar kasa ta Afirka Najeriya ta zo ta yi wannan babban misali saboda haka mutane da yawa ba wai Buhari ya samu mulki bane abun farin ciki. Abun farin ciki shine shi buhari da shi Jonathan din kowanne ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da na farko an yi zaben nan an yadda da shi kuma ba a sami tashin hankali ba haka ne eh to a aliyu kada ka yi nisa za mu dawo da gare ka a zuwa jimawa kowa ya bar gida gida ya bar shi kudi kasar nan da kyau da girma kuɗi sarauta akwai da dama idan ka zo bangaren siyasa 'yan da sai su suma yan najeriya mu da allah mu kasar mu kasa mai girma najeriya kasar mu ta gado najeriya mu kasa mai girma yan najeriya mu so juna mu kasar mu ta gado To haka yake kamar yadda muka faɗi Aliyu bai yi nisa ba yana nan kusa yanzu bari mu je ga madina dauda wadda ta tattauna da mata kan wani bikin rantsarwa cikin su da mataimakiyar shugabar kasar gambia aisatu inji saidi kashi hamsin na waɗanda suka kada ƙuri'a a zaben bana da ya ba jam'iyyar adawa wannan nasara mata ne kuma 'yan uwansu daga ƙasashe daban-daban kama daga nahiyar afirka zuwa ƙasashen turai sun yi tururuwa domin taya 'yan uwansu matan najeriya murnan wannan babban rana da farko ga mataimakiyar shugaban ƙasar gambia Aja Dr. Isatu Nje Sadi. I feel great. No, just to say that Big Brother Nigeria is celebrating democracy and we are here to celebrate with them. For sure. Nje Sadi ta ce, na ji daɗi kwarai da gaske. Najeriya na bikin ƙaddamar da sabon shugaban ƙasarsu, kuma a madadin mutanen Gambia ina taya su murna. Naboufal, originally from uh, Senegal and Cote d'Ivoire, but I live in uh, DRC in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. I feel like being part of something big, and uh, I think it's um, the victory of uh, General Mohamed Buhari is a hope for Africa, and it's really the victory of democracy, and it has showed that Nigeria has uh, has reached a level of political maturity that still some African countries are yet to reach, and it's really a pride for all of us because we believe that Nigeria will lead the path for other countries, inshallah. My name is Aisha Lubankudi. Well, I live in London. <laughs> well, I feel so happy. It's the happiest day of my life. I'm emotional. It's a long journey, but alhamdulillah. Sunana Hajiya Fati Yaro Fatana shine sanin shi da muka yi a baya mun san shi a san upright man kuma ya kammala duka abubuwan da muka san shi da shi suna na aminu ladan baki na zo ne ina representing arewa consultative forum acf abin da nake fada ga wannan gwamnatin ita ma gwamnatin ina jin ina so ta natsu ta binciki abin da ta samu in ta binciki abin da ta samu kuma ta nazari kuma ta nemi shawarori ga yadda za ta tafiyar da aikinta yadda za ta iya cika alkawarin da mutanen nan suka yi ta yi wa mutane yanzu kun san canji ba abu ne mai sauki ba sai an yi haƙuri gwamnatin ta yi haƙuri kuma mutanen najeriya mu yi haƙuri kuma mu more ba su goyon baya a yi abin da ya kamata a kula da jama'a a kyautata musu kuma abin a yi abin da aka tsara za a yi kuma inda masu fatan allah ba su sa'a irin bayanai da fatan alheri da mata suka yi kenan a dandalin eagle square Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To haka yake shi ma wakilin musa Sale Shehu Ashaka ya ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da dama a wannan wuri na rantsar da sabon shugaban kasar. Mutane da dama sun nuna farin cikin da wannan rana da janar Muhammadu Buhari ya dawo mulki bayan yi masa juyin mulki shekaru talatin da suka wuce ga ma abin da mutane ke cewa. Ni ne Litiyo Ando Zangon Daura. Muna farin ciki da wannan babban rana ta rantsar da shugaban kasarmu janar Muhammadu Buhari. Muna masa addu'a allah uban ya bahi ikon tafiyar da mulkin nan lafiya dukkan wasu fitintunu da suke nema su taso a cikin gwamnatin allah ya kautar da su mu kuma abin da za mu yi kira allah ya kara ba mu haƙuri a game da shugabancin nan domin dole he mun yi haƙuri a game da wasu 'yan ƙorafe-ƙorafe dole ne akwai matsala a cikin ƙasar da misali ba wai mutane da suke cewa buhari in ya hau ba ba wai daga hawan ba gyara zai samu Inusa Tanko shine shugaban jam'iyyar adawa ta ACP. Abubuwan da ake ta nema tun da dadewa alhamdulillah mutanen Najeriya sun samu. Mutanen Najeriya sun buƙaci a samu canjin gwamnati saboda mulkin kama karyar da aka yi a lokaci na da. Amma abin alfahari shine wannan demokradiyya alhamdulillah mun samu farar hula tana miƙawa ragamin mulki wa farar hula. duk wani abu da aka samu na tashin hankali tashin hankali da mutane suke tunanin za a samu allah bai sa an samu wannan ba yau najeriya tana cikin lumana yau najeriya tana cikin kwanciyar hankali yau tana najeriya tana cikin wani nishadi da allah ya maimana saboda haka muna godiya ga allah sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To a gaida wato Sale da kuma ɗan tala har yanzu kamar yadda muka faɗa muku Aliyu Mustapha na Sokoto ba nisa ya ba muna tare da shi kai tsaye daga can babban birnin tarayya wato Abuja. A Aliyu an riga an gama wannan biki na rantsar da sabon shugaba a yanzu menene yake wakana ko kuma in ce menene muke sa ran cewa zai wakana? na farko um, kasan ko da aka zo aka rantsar da sabon shugaba muhammadu buhari ba a kai ga maganar hada ministocin gwamnatin nan tashi ba daga ranar litinin mai zuwa allah ya kai mu za mu fara ganin kamun ludan wannan sabon gwamnati ta jihar muhammadu buhari na ɗaya kenan hmm. na biyu ya yi alƙawura da maganganu da dama a cikin dogon jawabin da ya yi ba mu san daga cikin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ko kuma ƙalubala da najeriya take fuskanta wanne ne zai fara takara ba saboda haka watakila daga mako mai zuwa da za mu shiga za mu fara daga maganganunsa daga matakansa na farko da zai dauka za mu fahimci alƙiblar da zai dauka amma dai abu ɗaya da zan tabbatar maka malam ibrahim shine cewa a hmm. cikin jawabin da buhari ba abin da ya karfafa kamar zancen yaƙi da yan boko haram kamar da kaji zai dauka eh. da kwatar sojojin najeriya masu yaƙin boko haram daga abuja mai da ta maiduguri wato ah, cibiyar yaƙi da 'yan boko haram din in akwai wani abu da zai ba da karfi daga cikin matakan farko wannan yana ciki sai watakila magana wutar lantarki da man fetur ah, hmm. har yanzu kuma shi kuma tsohon shugaba ya riga ya kama hanyar ƙauyen su na otoke da shi da matarsa da iyalansa da sauransu don haka ba ma zaton mu ji wani abu daga wurinsu na 'yan kwanaki masu zuwa To Aliyu ah, bari maka tambaya kan wani batu da shi shugaban ya tado kan batun wannan na tsaro ne shine batun 'yan matan nan na Chibok. Akwai kalamin da ya eh. cewar ba za a taɓa cewa an sami nasara kan Boko Haram ba sai har in an kwato waɗannan 'yan mata an maida su gidajensu. A ko akwai wani bayani da ka ji masana ko kuma aka fahimta daga jawabin nasa kan yadda za a samu waɗannan ɗalibai mata? wato ibrahim ka saurari wannan jawabin na buhari da kyau za ka yana kamar taka tsantsan gane da batu yan matan chibok din nan abin da ya fara shimfiɗa shine a ɗauke da kwata sojoji a maida ta can su fada tunkarar yan boko haram na ɗaya kenan na biyu ya jaddada cewa za su ci gaba da aiki da nijar da kamaru da chadi wajen yaƙa su sannan ya dawo ya ce idan an zo an samu wannan nasarar kawar da su dole a hankali wajen neman su wannan yan matan ka wannan ne karo na farko ni da na ji buhari ya taɓa magana yan matan cibo duk cikin kamfen ɗinsa da kyar makaji ya taɓa magana yan cibo ɗin duk da cewa ana ta magana game da shi kuma akwai mukarraban fafatika na neman yan yan matan cibo din a cikin jam'iyyar su APC da suka taya shi kamfen din amma yau ne na ji karo na farko da Buhari ya fito ballo ballo yana magana cewa zai yi wani abu watakila yana jira ne sai ya karɓi ragaban mulki eh, zai zai dauki wannan matakin abinda zai tabbatar maka shine cewa komawar hedikwatar sojojin Najeriya mai yaki da Boko Haram mai duguri zai kara haskaka ko kuma ƙarfafa maganar neman 'yan matan nan na cibo ya za a nemo su Allah wa alam. To a mun gode kwarai Aliyu sai idan Allah ya kai mu shirin mu na dare za mu sake wayar ka da kuma sauran wakilanmu domin mu ji ƙarin bayani kan irin abubuwan da suke gudana a wannan muhimmiyar rana. domin gode mana ya bar gida gida ya bar shi bi kasar nan da kyau da girma kuɗi sarauta akwai da dama idan ka zo bangaren siyasa yan siyasar akwai su suma yan najeriya mu da alma so kasar mu kasa mai girma najeriya kasar mu da gado najeriya mu kasa mai girma yan najeriya mu so juna mu so kasar mu ta gado To haka yake masu sauraro sai a gyara zama ana tare da VOA Hausa ga Bello ga ladanci zai gabatar mana da shirin Musulunci tushen rayuwa. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Shugabanni masu rantsuwa da Alkur'ani ko Bible sannan su cin amana. Ko menene tanadinsu? su? Shirinmu na yau kenan. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. A daidai wannan lokaci da sabbin shugabanni suke rantsuwar kama bakin aiki inda suke dafa littafi mai tsarki kamar Alkur'ani ko Bible. Sannan da sun kama bakin karagar mulki sai ta gudanar da cin amana da rashin bada shugabanci na gari. To ko menene tanadinsa addinance? ga Nasiru Adamu Hikaya, wakilin murya Amurka a birnin tare Najeriya Abuja. Tuna baya a yadda Obasanjo ya sharan tsohuwar fara aiki a 1999 da ya aza tubalin wannan demokuraɗiyyar da a yau Buhari ya amshi ragama. Shan wannan rantsuwar dai da akan yi da ƙarin al'adar ratayawa mai rantsuwar Alƙur'ani ga Musulmi da Bible ga Kirista na alamta amincewa da addini da tasirin wajen cusa kidar amana cika alƙawari ga shugabanni. Menene tanadin irin wannan rantsuwa a Musulunci ne? ga Sheikh Abdullahi Balalau. Turawa sun zo al'umma kusan ƙarshen zamani mutane tsoron Allah ya ragu sai aka ce to a ɗauko alkur'ani don a ƙara tsorata duk mutumin da ya zamanto zai karɓi wani ofis a ce to littafin da ka fi yadda da shi fa shine littafin Allah alkur'ani to gashi nan karataya domin kasancewa alkur'ani nan shine a gabanka idan ka yadda ka ci amana alkur'ani zai kama ka mataimakin shugaban kungiyar kiristoci ta ƙasar reshen arewa maso gabas rabaran shu'aibu bel ya faɗi matsayin rantsuwar addinin kirista koyarwa da muka ji a cikin littafin bishara daga hannun matta sura ashirin da uku aka ce kowa kuma ya rantse da sama ya rantse da kursin allah da kuma wanda yake zaune a kansa kaiton ku malaman a taura da farisawa munafukai kuke kuna fitar da zakar na'a na'a da lamsur da anise da kuma la'ana amma kun yarda muhimman jigajigan a taura wato gaskiya da jinƙai da aminci waɗanda su ne ya kamata ku yi ba tare da kuma kunyar da sauran ba. Tsarin mulkin Najeriya da ba ruwansa da dokokin addini, amma ya ba da izinin duk ɗan ƙasa ya yi addininsa ba tsangwama. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Jama'a, abinda shirin namu na yanzu tana da kenan baki daya a daidai wannan lokaci sai mako mai zuwa insha Allah yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu Bello Gladanci ne daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington To ga Bello nan bai nisa ba zai karanto mana labaran duniya amma kuma wannan karon a takaici. sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce babu yadda za a yi najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan boko haram har sai an ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantarsa ta sakandare da ke cibak a watan afrilun shekarar ta gabata a jawabin da ya yi bayan rantsar da shi yau juma'a mr buhari ya ce dole ne a ceto ɗaliban chibok waɗanda mayaka suka yi awon gaba da su a jihar borno sabon shugaban ya kira boko haram a matsayin wata ƙungiya mara imani da rashin allah a zuciyarta kuma ta nisanta matuka daga addinin musulunci buhari wanda ya karɓi ragamin mulki daga goodluck jonathan shine ɗan najeriya na farko da ya kada shugaba mai ci a zaben jefa kuri'a kuma ya ɗauki rantsuwa kama bakin aiki a lokacin da ake gudanar da bukukuwa a birnin tarayyar najeriya abuja da ke kewaye da hotuna da ƙyallaye launukan fari da ruwan ganye wato launukan tutar najeriya a jawabinsa na farko mr buhari ya ce yana son najeriya ta taka rawar gani a jagorancin shugabanci a nahiyar afirka baki ɗaya. najeriya ta fi kowace ƙasa a nahiyar yawan jama'a kuma ita ce kan gaba a hako ɗanyen mai a duk faɗin afirka To da gaida Bello masu sauraro da wani muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai can idan Allah Ubangiji ya kai mu da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya za mu sake zuwa da labarai da rahotanni da dumudumunsu musamman kan abubuwan da suke gudana na tarihi yau juma'a nan a najeriya kafin wannan lokaci a madadin saura abokan aiki musamman shi bello habib galadanci wanda muka gabatar da shirin tare da julie gresham wadda ta kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan yammacin ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya